Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim ci Garba. Da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren talata 15 ga watan Satumba shekarar 2020. Bayan labaran duniya za a ji cewa Amurka ta gina jamhuriyar Nijar sabon ofishin ma'aikatar shige da fice domin dakile ayyukan da suke da nasaba da ta'addanci. A jihar Barnar Najeriya kuwa hukumar da ke tattara taswirar filaye da ke jihar ta ce ta auna wasu gidaje fiye da dubu ɗaya da ɗari uku da aka gina ba bisa ka'ida ba domin rushe su. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru bazari na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan yadda farashin shinkafa ya tashin goron zabi a Najeriya. sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar to amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin bikin rattaba hannu a yau dinnan talata a fadar White House na yarjejeniyar kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa na Bahrain da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular laraba Abdullah bin Zayed da kuma Ministan Harkokin wajen Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani sun hallara don rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa lakabi da Abraham Accord ma'ana yarjejeniyar girmama Annabi Ibrahim uban Yahudu da Larabawa a shirar kudu ta fajarar White House. An fara cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ran 13 13 ga watan Agusta sai kuma ranar Juma'a da ta gabata ita ma kasar bahrain ta ce za ta kulla dangantaka da kasar ta yahudu dama kasashen larabawa sun gindaya sharuɗin yin cikakkiyar hulɗa da isra'ila ne da suka hada da sallamar da wani abu daga bangaren isra'ila da kuma ci gaba a batun kirkiro kasashe biyu daga cikin kasar ta isra'ila a cewar will totman wani manazarci a sashen harkokin gabas ta tsakiya a cibiyar ƙara koyon dabarun shugabanci Todman ya kuma ce wannan yarjejeniya na kuma nuni da irin yadda ake samun ƙarin damuwa a gabar ta tsakiya game da ƙasashen Iran da Turkiyya. Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar kuma yawansu ya yi ta karuwa da kashe bakwai cikin ɗari cikin 'yan watanni kalilan kawai a halin da ake ciki kuma kasan yaran da ke samun rigakafi na yau da kullum na cututtuka irin su bakon dauro da sauransu ya ragu daga kashi 80 cikin 100 na bara zuwa kashi 70 cikin 100 a wannan shekara ta 2020 wanda rahoton ya ce rabon a ga haka tun wajejen shekara ta 1990 mun koma baya da shekaru wajen 25 cikin wajen makonni 25 kawai a cewar rahoton wanda ke bibiyar ci gaba mai dorewa na muradu majalisar ɗinkin duniya Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba Amurken da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Babban mai tuhuma tarik Saab ya ce Matthew John Heath wanda aka kama a Venezuela a makon jiya na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta Venezuela. Saab ya ce Heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leƙen asirin Amurka to amma bai yi cikakken bayani ba. ya ce 'yan kasar ta venezuela uku da aka kama tare da shi heath ciki har da wani soja ana tuhumar su da cin amanar kasa dangane da wannan harin da ake zargin an shirya kaiwa nan take dai ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ce komai ba kuma bayan shelar waɗannan tuhume-tuhumen wata kotun ƙasar rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa nema aka yi fim ɗin nan mai taken hotel rwanda da aikata ta'addanci da haɗin baki a kisa da kuma kafa wata kungiyar 'yan tawaye masu gugurmaya da makami masu gabatar da kara sun zargi kowar rusese bagina da shirya magan laifuka kan farar hulan ƙasar rwanda waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a shekara ta da goma sha takwas. rusesi bagina ya ki amsa cewa ya aikata waɗannan laifuka bayan da aka tuhume shi da su jiya litini ciki har da cewa yana da alaƙa da kashe-kashen gilla yana mai cewa wasu daga cikin tuhume-tuhumen ba su ma da tushe rusesi bagina wanda aka tsare shi tun zuwa ƙarshen watan jiya ya buƙaci a sake shi bisa dalilai na rashin lafiya kotun za ta saurari buƙatar belinsa ranar alhamis a fim ɗin na hotel rwanda ana bayyana rusesi bagina wanda tsohon manajan otal ne a matsayin gwarzo wanda ya kare 'yan kabilar tutsi da ke guje ma kisan kare dangi na shekara ta 1994 an ɗauke shi a matsayin wanda ya ceci rayuka sama da dubu ɗaya hukumomi a panama na bincike kan samun wani babban kabari da aka yi daura da wani babban kabarin kuma da aka samu a watan janairu inda masu bincike ke ganin wata kungiyar addini ce ta binne mabiyanta da suka mutu yayin da ake musu wasu tsibbice-tsibbice masu tsanani ƙwararru sun ce har yanzu suna ƙoƙarin sanin ko mutane nawa ne aka binne cikin babban kabarin da aka samu na baya-bayan nan a yankin Ngabe Bugle mai tazarar ɗaruruwan kilomitoci arewa da Panama City babban birnin ƙasar. A watan Janairu hukumomi sun samu wani babban kabari ɗauke da mutane akalla bakwai ciki har da mace mai ciki. Ana alakanta kabarin da wata majama'a mai suna God's New Light. 'Yan sanda sun kai samami kan majama'ar suka kama mutane goma tare da kubutar da goma sha biyar waɗanda suka gaya ma masu bincike cewa shugaban wannan ɗarikar na ikirarin cewa yana aiwatar da umarni ne daga Allah cewa ya cire ma mutanen aljannu ta wajen wasu tsauraran hanyoyi. To amma zuwa yanzu hukumomi ba su danganta kabari na baya-bayan nan da majami'ar ta Gors New Light ba. Kasar Habasha ta bullo da wasu sabbin takardun kuɗaɗe don tallafo tattalin arzikinta mai tangal-tangal da kuma rage yawan ɓoye takardun kuɗaɗen da wasu ke yi don sayarwa nan gaba da dai sauran haramtattun hada-hada. Firaminista Abiy Ahmad ya ce wannan ingantacciyar siffa da tsari na tsaro a sabbin takardun kudaden na biyar goma da biyar hamsin da biyar ɗari zai sa yin jabinsu ya matuƙar wuya an kuma ullo da sabuwar takardar kuɗi ta biyar ɗari biyu ƙasar ta habasha ta kashe sama da dala miliyan 97 wajen buga waɗannan sabbin takardun kuɗaɗen. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu za mu fara da jamhuriyar niger inda a yau aka yi bikin buɗe sabuwar cibiyar ma'aikatar shige da ficen ƙasar wacce gwamnatin amurka ta ɗauki nauyin ginawa a ci gaba da karfafa matakan dakile hanyoyin da masu miyagun ayyuka ke amfani da su wajen tafkata asar da ke da nasaba da ta'addanci Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Mumuni Barma ya aiko mana da cikakken rahoton. yanayin da ake ciki a yau a yankin sahel wani abu ne da ke bukatar zuba ido sosai a kan sha'anin kai da kawon jama'a musamman a iyakokin waɗannan ƙasashe masu fama da ayyukan ta'addanci safarar biladama da miyagun kwayoyi da makamai dalili kenan gwamnatin amurka ta ɗauki nauyin gina wa ƙasar nijar sabuwar ma'aikatar shige da fice wato dst mai ɗauke da kayan aiki irin na ƙilar zamanin ƙarshe domin tunkarar wannan ƙalubale in ji jakadan amurka a nijar ambasada eric witika security de ses frontières parmi les principaux défis auxquels le Niger est confronté aujourd'hui. A cewar ministan cikin gidan Nijar Alkashi Arhada ayyukan binciken baki 'yan kasar washe akan iyakoki da sanya ido akan maganar kwararar bakin haure da ayyukan masu ketarar da 'yan cilani safarar biladama da masu sarandan takardun hukuma na daga cikin ayyukan da sabuwar ma'aikatar za ta mai da hankali a kansu wacce kuma ke da alhakin buga fasfo da dukkan wasu takardun matafiya. Le control des étrangers, le contrôle des flux migratoires et la lutte contre la migration irrégulière mai magana da yawon hukumar 'yan sanda bugu da ƙari daraktan sashen kula da hulɗa da jama'a komisar abu muntari ya jinjina wa gwamnatin amurka da sauran abokan hulɗa saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin an gina sabuwar ma'aikatar ta dst wannan sabuwar ma'aikata da aka buɗe ta hukumar 'yan sanda mai kula da shige da hice na ƙasa abu ne mai mahimmanci saboda zai ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kula da abin da ke shiga da hita a cikin ƙasan ta nijar baki ɗaya kuma ma'aikata namu masu wannan aiki ko su kasance can bakin iyaka ko kuma a nan ne babban birnin ya mai baki ɗaya to aiki zai taho musu da sauki saboda da kwai kayan aiki da an ka sanya na zamani waɗanda zai sa a yi aiki a gaugauce akwai kuma kawa abin da shahe takardu waɗanda mutane ke amfani da su saboda balaguro na ƙasa da ƙasa ina nufin kamar fasfor to su ma abu ne waɗanda mutane za su samun sauƙi gare shi saboda a kwanukan da suka wuce ana ɗan samun cinkoso to abin yanzu muna sa ran game da wannan ma'aikata abu zai kawo sauƙi sai godiya bisa ga ƙasashe waɗanda sun ka kama an ka samu an ka gina wannan ma'aikata da sunan babbar hukuma ta 'yan sanda. Kimanin miliyan dubu ɗaya da ɗari bakwai na sefa ne kasar Amurka ta kashe wajen gudanar da wannan aiki da aka wa kungiyar kula da kaurar baki wato OEM ko IOM a karkashin tsarin da ake kira da DST haske. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule, to daga jamhuriyar Nijar kuma sai tarayyar Najeriya. inda hukumar da ke tattara taswirar filaye da ke jihar Borno da ake kira Bogis a takaice ta ce ta auna wasu gidaje fiye da dubu ɗaya da ɗari uku da aka gina su ba bisa ka'ida ba da zumar rusa su a wasu bangarori da ke cikin garin Maiduguri Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu aiko mana. Hukumar da ke tattara bayanan taswiran filaye na jihar Bondo da ake kira Bogis a takaice ta ce ta zana wasu gidaje fiye da dubu ɗaya da ɗari uku da aka gina ba bisa ka'ida ba da zuman rusa su a wasu bangarorin da ke cikin garin Maiduguri. Hukumar ta ce mutane da dama kan yi gine-gine ne akan magudanar ruwa ko kuma toshe hanya wani lokacin ma ba tare da yin rajistar filayen nasu ba don haka hukumar ta ɗauki wannan mataki na ganin cewa duk wani mai mallakan fili ya yi rajistar filinsa kuma a wuraren da gwamnati ta amince don gina irin waɗannan gidaje ko kuma wajen kasuwanci hukumar ta ce duk wani doka da aka sabawa wajen mallakan fili ko kuma gina gidaje da za ta ɗauki tsatsauran mataki a cewa babban sakataren hukumar na jihar borno injiniya adam bababe as at the moment over 1300 houses that are on the waterways have been earmarked for demolition they just have to go else the entirety of maiduguri will be submerged by the floods ya ce a yanzu hakan fiye da gida dubu ɗaya da ɗari uku da aka gina su akan magudanar ruwa murga da zana za a rusa su dole ne a rusa su don an gina su ba bisa ka'ida ba in ba haka ba kuwa ambaliyar ruwa zai mamaye cikin maiduguri gaba ɗaya. there are places that i believe to be no go areas where flooding does not occur but then this year floods occurred there. Ya ce a wasu wuraren da da ruwa baya taruwa sam-sam amma wannan shekaran kawai an samu ambaliyar ruwa kuma duk saboda irin wannan ganganci ne na jama'a dole ne mu ɗauki mataki a kansu a cewar babban zakataren hukumar injiniya Adam Bababe. An dai sha zargin cewa gwamnatin jihar Borno tana kokarin karban kuɗaɗe ne wajen jama'a ya cewa sai an sake rajistan filayen jama'a kuma sa su cikin na'ura mai kwakwalwa. Hakan ya sa na tambayi shugaban wannan hukuma. Sevio Bashir Shatima ko mai zai ce game da wannan zargi da ake ma gwamnati lokacin abin da muke cewa duk wanda ya ba an bashi mallakan fili contract ne sakanin shi da gwamnati an bashi takarda ya yadda ya sa hannu cewa kowane shekara zai biya gwamnati kudin haya abu kaza kowane shekara saboda haka in shekara yayi ba sai an tambaye ka ba kai alkawari an baka ce a baka fili an baka ce ce to ni ma ni ma ga sharadin da zan baka wannan filin na ka tabbata wannan filin na ka gina shi cikin shekara biyu ka tabbata kai biya kudi kaza kowane shekara kana gana kana biya gwamnati gaba saboda ta samu gwamnati ta samu tawar da kwabo nawa ake biya ne ga filin da aka bada dan gida da kuma filin da aka bada dan kasuwanci ya dangana wanda ake biya na filin gidaje daban na wajen kasuwanci daban don kasuwanci kai ma kada samu kudi ne a ciki saboda aka kare a cikin kudi da kai samu sai aka ba gwamnati to koya mutanen jihar Borno suke kallon wannan sabon tsari sunana Abdullahi Umar abu ne mai kyau wanda dama an jima ya kamata a yi shi amma da za a iya bari zuwa dan lokaci kadan yayin da mutane suka dan samu hayyacin cin su kadan wani ma ba sai an ce mishi je ba shi da kanshi zai je nema akan cewa ya biya wannan abu domin doka ne. Wannan dai wani sabon tsari ne da gwamnati ta ce tana iya samun kudaden shiga ta hanyar rajistar filaye da kuma sake sabunta filayen duk shekara. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsare da rahoto na musamman. A Najeriya dai a yanzu haka shinkafa na neman gagarar talaka a sakamakon yadda farashin ta yayi tashin gwauron zabo a ƙasar. Shinkafar dai na ɗaya daga cikin manyan abincin da 'yan Najeriya suke amfani da shi a matsayin cimakar yau da kullum. A baya dai gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da shinkafar da ake nomawa daga ƙasashen waje a wani mataki da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen bunƙasa noman shinkafar da ake yi a nan gida Najeriya. To sai dai tun daga lokacin da aka dakatar da shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje a Najeriya. aka rika samun tashin farashin shinkafar babu kakkautawa farashin da ke neman gagarar masu karamin karfi a Najeriya. Ga abinda wata daga cikin masu karamin karfi a Najeriya ke cewa akan wannan al'amari. Sunana Ladi Zakari daga nan Mina. Eh gaskiya to da na sai shinkafa harin haji amma yanzu gaskiya yadda yanayi lokaci ya canza gaskiya na kama dan dade ban ci shinkafa ba saboda yanayin tsadan shi kamar farashin dano kike sai yanzu kuma abun nawa kaga da shinkafan gwamnati duk wuci mudu a ce 500 600 ba yan kwanakin baya kenan kwanakin baya kenan yanzu kuma gaskiya shinkafa mudu zaka ji an ce ma har naira dubu na kasa kuma a ce maka 900 to ka gani ni rabon da ma an ci shinkafa yanzu gaskiya na kwan biyu yanzu abun ba na talaka bane gaskiya shinkafa yanzu ba na talaka bane gaskiya Malam Kabiru Abubakar ɗaya daga cikin manoma ne a Najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran lamuran yau da kullum a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Eto kaga shi a ka'ida na abubuwan sayarwa a wanga ina maka lissafi na duniya ne gaba daya. Duk abin da yake samuwa yana da yawa to bai yiwuwa kaji an ce yana da tsada. to duk inda zaka ji an ce abu yana da karanci dole a samu matsala to fi sabilillahi akwai wa'anda ke lura da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya to fahimtar da suke yi ma abun yana da wahala ko kuma in ce fahimtar da suke yi ma abun yana da rauni tunda abin da nake so ka lura shine muna iya tunawa akwai a jihar Kebbi da aka yi maganan cewa shinkafanta na iya ci da ƙasan gabaki ɗaya to abin da zaka yi lissafi yanzu karancin da ake samu na shinkafan a kebbi ya wuce ma yadda ake gani to wa'annan jihohin da ake ganin shinkafan su na iya isan kasan gaba zai isa kasan gaba wallahi to inda za a ce kila muna nomawa nan kuma ana sake shigowa da wata dole zaka ga wannan farashin ya kare ya zamanto cewa kowa na samun yadda zai yi da sauki ya sarrafa a gidan shi amma ita gwamnati ta ce ta yi haka ne domin ah, shinkafan mu ta gida ta yi daraja wannan dalili kana ga yana da tasiri a daidai wannan lokaci eto eh kaga ita fahimtar gwamnati daban fahimtar manomi daban abin da nake nufi a nan shine manoman mu suna cikin talauci fiye da yadda kake tsammani saboda yanzu noma fa kallon fuska biyu ake yi ma yanzu duniya sun rabu da noman da muke na duka kato an koma abin da tura ke ce mechanized farming wato Eh, noma na irin injinoni na sarrafa harkar noma mm. to amma za ka zo ka cimma gwamnati gaban da za ta bayan kamar a raba tractor a zo a ya zamanto cewa an ba manoman bai zuwa wajensu su mm. abun sai ka ga in an zo za a yi rabo da tallafi da ake bayarwa duk ya kare wajen 'yan siyasa mm. akwai manomin da za ka zo ka cimma saboda lura na abincin da zai ci da damina kafin rani ya kama ko kuma zai aurar da ɗiyan shi sai ya je ya ci kuɗi a wajen wani to kaga irin wannan abubuwan dole zai sa ya ya sai da amfanin gonan bai ma san inda aka duk da yake dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya sun ci suna ɗaukar matakan tallafawa manoma musamman na shinkafar daga cikin matakan dai har da bullo da shirin nan na anko barowa a ƙarƙashin babban bankin najeriya da ke baiwa manoman tallafin bashin noma shinkafar To amma Kabiru Abubakar ya ce a ganinsa sassauta dokar shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala na tsadar shinkafar. e to gaskiya ni dai kamar yadda na ce ko lokacin da aka fitar da tsari na maganan cewa a a kulla boda ni a fahimtar da na yi gaskiya ba abu bane wanda zai warware matsaloli abin da ya shafi masarufi a nan kasan saboda in an shigo da shi yana da yawa a nan kasan mu kuma a yanda ake harshashen cewa wa'anda muke da su za mu iya za ta iya ɗaukan jihohin da suke noman suna iya ɗaukan nauyin shinkafan da misali ake sarrafawa a kasan ga ba haka nan ba ne saboda labarin da gwamnati take ji daban abin da yake faruwa a zahiri daban manoman ga yanzu kamar wanga shekaran suna kokawa game da maganan taki an yi lissafin kaga bara gwamnati ta ce a sai da taki dubu biyar da ɗari biyar amma ina mai tabbatar maka bana sai da aka sayi taki har dubu goma sha biyar kaga taki aiki kanshi ya ninka wajen so uku ina labarin ka fara tunanin a ce abin da ka noma akwai manomin da ina mai tabbatar maka yana kallon masaran shi ko kuma shinkafan shi ya san bata girma ba kuma lalacewa za ta yi amma bai da kuɗin A gefe guda ma gwamnatoci a matakan jihohin Najeriya sun ce suna iya su wajen tallafawa manoban kamar yadda kwamishinan kula da ma'aikatar dabbobi da gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Duhu Duku wanda ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari na tallafawa manoman shinkafan ya yi ƙarin bayani. kamfaninmu na casan shinkafa da ke bidda mun ba da shi mun ba da shi ga wani kamfani mai suna elephant group saboda shi wannan elephant group din kamfani ne da ya shahara wurin sha'anin shinkafa dama mai girma gwamna ya gaya mana cewa duk kamfanin za ba wurin nan ya kasance kamfani da ya saba aikin ba wanda za su je su abin nan ba kuma shi wannan kamfani ya yi alkawalin zai sa naira zunzurutu har miliyan 500 saboda ya gyara kamfanin ya fito da shi a kuma fara sarrafa shinkafa a wannan kamfani ana kiran shi kwaika wannan kamfani din a ainihin kasar koriya ta kudu ta gina mana shi ta bamu shi kyauta so yanzu haka muna da daka da kamfanin elephant group su za su ci gaba da sarrafa shinkafa a wannan ma'aikatan. To wannan zai sa a samu sauƙin shinkafan ne ko kuma ne zai? Allah ya da dama ka san a jihar Naija jiha ce da ta da aka sani ta yi suna wurin noman shinkafa saboda 'yan kalura duk kasan nan kusan kashi 35 zuwa 40 shinkafa da ke naija suke siya suna zuwa suna sarrafawa eh yan muna da sha'anin tsaro da ya sa wurare da aka sani da noman shinkafa ba sa yin noman ah, tsakani da allah ina ganin ba a taɓa ma noma shinkafa irin wadda aka saba na ba a Niger State saboda ka muna ganin da kaka ta zo a farashin shinkafa ta sauka su warwas. Amma an samu ambaliyar ruwa wasu wurare kuma ya bata shinkafa akwai wani tallafi da ita gwamnatin jiha za ta ba musamman masu wayannan gonaki. Eh muna nan muna kammala sunayen wannan da abun ya shafa da izinin Allah kuma jiha za su taimaka musu. To ko shakka babu dai a wannan lokaci manoman shinkafar na buƙatar tallafin gaggawa a Najeriya, musamman ganin yadda ambaliyar ruwan bana ta yi awon gaba da dubban gonakin shinkafa a jihohin Kebbi da Niger, jihohin da suke ba da gagarumar gudunmuwa wajen samar da shinkafa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. ta gaida Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku yau ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice labarin wasannin mu na ranar yau zai soma ne da turnikewar da ta biyo bayan karawar wasan kwallon kafa tsakanin Paris Saint-Germain da Olympique de Marseille na kasar Faransa kwanaki uku da suka gabata inda aka tashi ɗaya da banza a nasarar da Olympique de Marseille din ta samu gaban PSG inda baya ya Olympique de Marseille din ta zo karshen rashin sa'ar ta gaban club din na Paris Saint-Germain na birnin Paris da ya share shekara goma ba ta yi nasara ba gaban PSG din sai da karshen wasan alkali ya rabawa 'yan wasa guda biyar jan kwali uku na paris saint germain biyu na olympic de marseille amma a cewar neymar alvaro na olympic de marseille ne ya masa kalaman wariyar launin fata abinda ya sayar dungoje sa wanda ya sa alkali ya basa jan kwali club din na paris saint germain da 'yan wasansa ke fama da cutar lumfashi ta coronavirus da suka hada da navas mbappe marquinhos icardi di maria neymar Neymar waɗanda Jimariya da Neymar ɗin su suka warke kuma suka samu damar buga wasan da ya haɗa su da Paris Saint-Germain sai dai har yanzu PSG ɗin tana matsayi na goma sha takwas a teburin kakar bana ta ƙwallon ƙafa ta Ligue 1 ta ƙasar Faransa bayan ta sha kashi a wasannin ta biyu na ɗaya a hannun Lens ɗaya da banza sai kuma ɗaya da banza a hannun Olympique de Marseille abinda ya zamanto kawo wani mummunan tarihi ga kungiyar da ta share shekaru arba'in da ba ta yi hasarar wasanni biyu na soma teburin kakar wasan kwallon kafa na kasar faransa ba haka zalika a wasanni biyun da ta soma ba wasan da ta je kwallo ko guda a raga idan muka lega kasar ingila a wasan ta na farko a teburin kakar bana na wasannin kwallon kafa na teburin firimiya na kasar ingila chelsea ta yi karawarta na farko da kungiyar brenton inda chelsea din ta kakkaɓe ke brenton da ci uku da ɗaya yayin da valverhampton ta gasa ma Sheffield United aya a hannu da cibiyu da nema. A yanzu haka in muka koma a kasar Faransa Olympic de Lyon na can tana kabrawa da Montpellier a mako na uku na tebur League N na kasar na bana na wasannin kwallon kafa. Sai mu karkare da tseren keke na Faransa da ke kasancewa tseren keke mafi farin jini a duniya inda ake ci gaba da tseren a kwanaki na goma sha shida a ranar yau tsakanin Tour de Pen da Villar a yau talata wannan wannan ya zo bayan binciken 'yan wasan da aka yi a ranar jiya na tseren keken inda ba a samu ko guda ba da ke ɗauke da cutar mashako ta coronavirus ko covid-19 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a da haruna mamman bako Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. shugaban amurka donald trump ya karbi bakuncin bikin rattaba hannu a yau dinnan talata a fadar white house na yarjejeniyar kulla dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa na bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullah bin zayed da kuma ministan harkokin wajen bahrain abdullatif bin rashid al-zayani sun halara don rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa lakabi da abraham accord Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin Microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako. Ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar. kuma yawansu ya yi ta karuwa da kashe bakwai cikin ɗari cikin 'yan watanni kalilan kawai. Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba Amurken da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Babban mai tuhuma Tarek Saab ya ce Matthew John Heath wanda aka kama a Venezuela a makon jiya na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta Venezuela. Saab ya ce Heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leƙen asirin amurka to amma bai yi cikakken bayani ba to masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ji wasu abokanan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da julie ladies gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz lake muku fatan alkhairi ma'assalam